Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Alhamis 30 ga watan Nuwamban shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma tashar alfa radio a birnin kubasin ghana yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkamu da haka Baba ya kuma makili ne tare da Grace Alheri Abdu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanin labarai. To Baba shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ci alwashin maido da 'yan asalin ƙasar da suka makale a Libya da sauran kasashen duniya ta wajen faɗaɗa ayyukan inganta rayuwar al'umma. waɗansu 'yan bindiga ko kuma 'yan banga sun kashe mutane 43 galibi mata da ƙananan yara suka kuma yi garkuwa da sama da mutane 50 a sudan ta kudu kana an sake bude tashar zirga-zirgar jiragen sama ta ƙasa da kasa da ke tsibirin bali na yawon bude ido a kasar indonesia to bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar kwalejojin fasaha a najeriya sun kawo ƙarshen yajin aikinsu da suke yi na sai babu ta gani in akwai wani kwaleji na kimiyya da fasaha a najeriya da ɗaliban su ba su watse ba to a gobe gobe ko a yanzu yanzu za su iya shiga aji su yi saboda mun jingina wannan yajin aiki wasu 'yan nijar kuma sun bayyana matukar damuwarsu cewar matatan mai da kasar ta gina bai kawo musu wato sauki na tsadar man fetur ba a kasar gaskiya binci ba gajiyar komi sai gajiyar wahala babu komi a cikin ta mai ne zaki ka daga Nijeriya na Nijeriya ne na Nijar ya hina mu nan gida na da magaran arha da magaran Muna kuma da rahoto a kan kira da gwamnatin Najeriya ta yi wa hukumomin kasar Italiya da ta bata bayani a kan 'yan mata 26 da suka mutu a kan kogin Bahar Rum wanda aka ce 'yan najeriya ne bayan haka kuma wato bayan waɗannan rahotannin za mu kawo muku shirin domin iyali amma duk sai kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya je alwashin maido da 'yan asalin ƙasar da suka makale a libya da sauran ƙasashen duniya ta wajen faɗaɗa ayyukan inganta rayuwar al'umma shugabannin kasashen afirka da kuma turai sun fara tattaunawa jiya laraba kan harkokin shige da fice wani batu mai mahimmanci da ya janyo hankali tun da wani faifan bidiyo ya bulla da ya nuna waɗansu da suka yi kama da baƙi 'yan ƙasashen afirka ana gwanjonsu a libya abin da ya janyo allah wadai daga ƙasashen duniya a sudan ta kudu kuma wasu 'yan banga sun kashe mutane arba'in da uku galibi mata da ƙananan yara suka kuma yi garkuwa da sama da mutane hamsin suka sace shanu a harin da aka kai karamar hukuma duk payel ranar litinin da talata da safe in ji jami'an jihar jongle rahotanni na nuni da cewa ma'aikatan jin kai na daga cikin waɗanda suka mutu jami'an sun tura jami'an tsaro kuma domin su bincike lamarin su kuma bi sawun waɗanda suka aikata kisan. bisa ga bayanin da mataimakin gwamnan jihar jogle ya yi wa shirin da ake kira south sudan in focus jiya laraba aliya ya ɗora hukumomin jihar boma da ke makwabtaka alhakin harin ta wajen gaza shawo kan kashe-kashe da garkuwa da jama'a da kuma satar shanu a jihar janglin ali ya ce zai nemi taimakon gwamnatin tarayya da kuma na majalisar ɗinkin duniya wajen kwato ƙananan yara da mata da kuma shanun da aka sace mashawarci kan harkokin tsaro na jihar boma ya yi allah wadai da harin ya kuma ce ba za a yi iya samun zaman lafiya ba sai an daina sata shanu da kashe-kashen ramuwar gayya a jihohin jongli da boma ya kara da cewa hukumomi za su ɗauki mataki kan matasa da suka kai hari a ƙaramar hukumar jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta yi gargaɗi jiya laraba cewa gwajin makami mai linzami da ke iya isa wata ƙasa da koriya ta arewa ta gudanar da baya-bayan nan da ke cike da takaddama ya ƙara sa duniya kusanta shiga yaƙi ba nisantar shi ba ta ƙara da cewa idan har aka shiga yaƙi to a sani cewa za a rusa gwamnatin koriya ta arewa babu tantama ta kuma yi kira ga ƙasashe da ke cikin ƙungiyar ta majalisar ɗinkin duniya su yanke hulɗa da pyongyang ta ce ya kamata dukkan kasashe su katse hulɗan jakadanci da koriya ta arewa su kuma takaita dangantakan soji da ta kimiyya da fasaha da kasuwanci da ƙasar haley ta ce shugaba donald trump ya shaidawa takwarar aikinsa na ƙasar china xi jinping ta wayar tarho cewa lokaci ya yi da ya kamata beijing ta daina sayarwa koriya ta arewa mai kwana biyu bayan da tokar tumbudin duwatsu ta turnike sararin sama a tsibirin bali na yawon bude ido a kasar indonesiya an sake bude tashar zirga-zirgar jiragen saman ta kasa da kasa da ke tsibirin jiya laraba an rufe tashar tun ranar litinin lokacin da tsaunin anguk da ke kusa ya motsa ya yi tumbudin toka a cikin iska da ya rufe sama da mita 7,600 an soke zirga-zirgar jiragen sama da 400 a lokacin lamarin da ya shafi dubun dubatan 'yan yawon bude ido daga kasashen ƙetare ranar laraba wato jiya kenan iskar tokar da ke tashi ta sauya inda take kadawa abin da ya sa jami'an tashar jiragen saman suka ci gaba da gudanar da ayyuka yadda aka saba hukumomi a bali sun umarci sama da mutane dubu ɗari da ke zaune kimanin tazarar kilomita goma da dutsen su kaura domin gudun aukuwar wani mummunan aman wutar dutsen. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. makomar matasa bakin haure 800 da iyayensu suka shigo da su amurka tun suna kananan yara tana cikin rashin tabbas daga cikin batutuwa da ke gaban majalisar dokokin kasar da za su iya sa a dakatar da ake gwamnati ranar shida ga watan disamba ne kudin gudanar da ayyukan gwamnati zai kare sai in majalisa ta amince da sabon kasafin kudin ko kuma ta kara wa'adin aiwatar da kasafin kudi yayin da ake mai da hankali cikin wannan mako a kan amincewar dokar haraji a majalisar dattijai dokar kasafin kuɗi za ta fi wato yin illa 'yan majalisar dattijai na jam'iyyar republican ba za su iya amincewa da shi su kadai ba suna bukatan ƙuri'un 'yan democrat tilas ne dukan majalisun tarayya su kada kuri'a a kan kasafin kudin kafin a fara amfani da shi daga ƙarshe an kori waɗansu fitattun ma'aikatan kafofin watsa labaran amurka kwatsam ba shiri bisa zargin da ya shafi lalata ma'aikatan na baya-bayan nan su ne matt na tashar nbc da ma'aikacin tashar al'umma garrison kelo waɗanda ko dai suka rasa aikinsu ko kuma suke ƙoƙarin fidda kansu daga ruwan da ke neman ya dishe tauraron su a fuskar siyasa da kuma aikin da suka yi fice a kai sabili da zargin mu'amala da mata ta hanyar da bata dace ba tashar nbc ta kori loye 'yan sa'o'i kafin ya kama aikin gabatar da shirin today na safe kamar yadda ya saba jiya laraba har wa yau tashar ta al'umma ta minnesota ta kori garrison kelo da ya daɗe yana aiki a tashar sabili da abin da ta kira halin da bai kamata ba labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ƙungiyar malaman kwalejojin fasaha ta Najeriya ta sanar da ajiye yajin aiki na sai baba ta gani da ta fara to ranar 13 ga wannan watan Nuwamba a faɗin ƙasar baki ɗaya cewa a cewar shugaban ƙungiyar malaman kwalejin fasaha na ta tari Ali da ke Bauchi da ake kiransa Comrade Muhammad Bala Yakubu a wata hira da ya da wakilinmu Abdulwahab Muhammad. Eh, yajin aiki bayan mun shiga yajin aiki wato indefinite kenan sai baba ta ganin jausawa gwamnati daga bangaren gwamnati shugaban kasa da mataimakinsa dukkaninsu dama na taba gaya maka cewa muna ganin kaman koke-koken mu wasu baya zuwa wurinsu suka gayyace mu muka tura wakilci muka zauna da su aka yi magana dukkanin kwarafe ƙwarfen mu guda bakwai aka saka ma lokuta ko kuma ranaku da yin Allah da za a zantar da waɗannan abubuwa ko za a yi su kabaki ɗaya to bayan an yi su sai muka kira taro na gaggawa muka taro a Abuja sati ɗaya da ya wuce sai muka ce to mu bari in mun zo Bauchi za mu yi taro na ƙasa yanzu da kuka zo Bauchi ina aka tsaya da muka zo bauchi yanzu haka da nake magana da kai mun janye yajin aiki a yanzu nan mun sanar da manema labarai mun kira taron manema labarai muka dakatar da zaman mu saboda dukkanin yan kungiya da suke nan a wurin sun ce tun da gwamnati ta ba da lokuta ko wa'adi da za ta ayyanar da dukkanin waɗannan abubuwa da muka yi alkawari da su kuma bayan an yi alkawuran mun yadda da alkawuran yanzu magana da nake yi maka in akwai wani kwaleji na kimiyya da fasaha a najeriya da ɗaliban su ba su watse ba to a gobe gobe ko a yanzu yanzu za su iya shiga aji su yi saboda mun jingina wannan yajin aiki kenan yanzu idan na fahimce ka hmm. an fidda wani ƙayyadadden lokaci ne na biya muku waɗannan bukatu da ku gabatar musu guda bakwai eh a dukka kowanne an ɗauki wani wa'adi da za a yi shi in Allah yadda kuma shugaban kasan ya dauki alkawarin cewa daga bangaren gwamnatin tarayya da su janyo hankalin gwamnoni na jihohi jihohi waɗanda suke da kwalejin kimiyya da fasaha mallakokin jihohi akan saboda ƙwarafi na albashi na kwalejin kimiyya da fasaha na wanda suke mallakan jihohi yana daga cikin abun da yake damin mu sanadiyan wannan taro suka yaba ma gwamnan jihar Bauchi wanda shine ya bude wannan taro kuma suka yaba ma gwamnatin jihar kuma suka yaba ma sakataren gwamnati saboda irin nuna damuwa da kuma daɗa kaimi da suke akan harkan ilimi ko taron da muka yi sun tallafa akwai kwamiti ne da yake aka kafa eh an saka an kafa kwamiti kwamitin ya samu shugabanci na wato ministan harkan ilimi kenan malam adamu adamu akwai kuma ministan kwadago akwai kuma minista na finance akwai ministoci sun kai guda hudu da akwai kuma mataimakin shugaban kasa da kansa da sauran su makaraban gwamnati a cikin wannan kwamiti sabila da su tabbatar wa'adin da aka bayar akan kowanne an yi kokarin an yi shi a halin da ake ciki kuma a yau alhamis ne kungiyar malaman kwalejojin kimiyyar da fasahar za su gudanar da zaben shugabannin kungiyar na kasa baki ɗaya bauchi abdulhab muhammad murya amurka daga bauchi a nigeria. Wannan kiɗan tisha ne wannan batun tisha ne tisha uban karatu. To madalla a gaida Abdulwahab Muhammad. Gwamnatin Najeriya ta buƙaci hukumomin Italiya su mata bayani akan mutuwar wasu 'yan mata 26 wanda suka mutu a kan tekun Bahar Rum da aka ce 'yan Najeriya ne. Haka zalika Najeriya ta nemi jin dalilin da ya sa aka gaggauta binne wa'annan 'yan mata guda 26 kwanaki 21 kafin lokacin da aka riga aka tsara binne su mr josiah emerald ne shugaban kakaki na hukumar yaƙi da safarar mutane a najeriya da ake kira naftin ya yi wa wakilinmu hassan mai da kaina bayani a cikin wannan rahoton Well, we are talking about the death of some people in a, in a circumstance that we do not understand. Kaga wannan magana ce ta mutuwar wasu mutane ta wata hanyar da ba mu fahimta ba. Kuma tun da a Italiyar ne aka kai gawakin su a ƙarshe. Shi yasa muka nemi mahukuntan ƙasar Italiya da su kaddamar da bincike da nufin magance akwara irin haka nan gaba. Wannan zai ba mu damar tantance su wane ne suka mutu daga nan kuma sai a ci gaba da magana. To shin me yasa Najeriya take ta ta da jijiyar wuya bayan waɗannan 'yan mata ba dukkaninsu ne 'yan Najeriya ba. a bike Dabiri Irewa ita ce mai taimakawa shugaban Najeriya ta musamman kan harkokin kasashen waje. Duk da haka, 'yan matan Afirka ne ai, su ma ai 'ya'yanmu ne, kasancewar Najeriya uwa ce ga Afirka, dole za mu bukadin waɗannan 'yan mata. Ai ko masu haramtacciyar bulaguro suna da haƙƙi, ka san in babu mai bukatar waɗannan 'yan mata a can, to ba za a sami mai kai musu waɗannan 'yan mata daga nan ba. Yanzu fa safarar mutane ta fi sauƙi fiye ma da safarar ƙwaya. Yanzu haka, Najeriya ta rubuta wa ƙasar Italiya wasikar koki. akan wannan batu to komai zafi haka shi ba wuta ba? Ka san da farko an shaida mana cewar duk waɗannan 'yan mata 26 dukkaninsu 'yan Najeriya ne. amma kwatsam sai batu ya canza yanzu abin da ya dore mana kai shi ne. sai aka canza magana cewar 'yan mata uku ne kacan 'yan najeriya a cikinsu kuma yadda aka yi sauri aka bubbinne su shi ma wannan ya tar mana da hankali. Kasancewar waɗannan 'yan mata sun gamu da ajalinsu ne akan haramtaccen bulaguro da ba sa wasan gwamnati ta san da shi. Wani zai tambaya me yasa kuke wannan dogon turanci haka? Hassan mutuwar koma wane ne kuma koma ta yaya wannan mutum ya mutu. Dole ne kasar wannan mutum ta damu da shi. In aka ce mana cikin waɗanda suka mutu adadi kaza 'yan Najeriya ne. To mu a matsayinmu na mutanen kirki masu hankali dole ne mu tambaya me ya faru da mutanenmu wannan abu ne mai sauki. Kalaman Mr. Josiah Emerald kakakin hukumar yaƙi da fatocin mutane ta Najeriya wato Naptin. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Hassan Maina kaina. A jamhuriyar Nijar kuma 'yan kasar ne suka bayyana rashin jin daɗin su ga tsadar man fetur wanda suke fama da shi duk da cewa kasar ta gina matatar mai na ta na kanta. Ga ta da abali da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. shekaru shida kenan da kamfanin matatar man fetur wato siras ta kafu a da magara farkon buɗe matatar al'ummar ƙasar nan sun yi tsammahar kakar su ta yanke saƙa musamman ma da magarawa yayin da soras ɗin ta ce za ta tace ganga dubu ashirin a rana sai murna kuma ta koma ciki wannan matatar mai mu sai mu ce a shekara shidda wannan fi sabilillahi mu sai mu ce kurin mu bu mu gaba wani abu a ƙasa dai wanda ta yi mana kurin sabida Allah ya kamata a ce wannan mai a yanzu a nan mun sha siya shi a dala arba'in arba'in ko dala hamsin hamsin. mu a kallon mu babu sorazma tunda kamfani ne mai karhi kiliyankin soraz a yanzu haka sun tuburbuce saboda mi saboda motar su yawan ta tayi soraz kayan miliyon za ta dauka sai an mata gyaran jika ɗari biyar. gaskiya ci ba gajiyar komi sai gajiyar wahala babu komi a cikin ta mai ne zaki ka daga nigeria na nigeria ne na nijar ya hina mu na nan gida na da magaran arha da magaran to mine ne shi wannan matsatar mai da akwai ta gwamma babinta. su ma dai direbobin dakon kaya cewa suka yi sun yi zaton za ta shafe matsalolinsu amma sai suka karu ta bakin amada magatakarda na kungiyar direbobi masu dakon kaya. mu da wannan matata da hwari mun aza alheri ce gare mu yanzu sai aka waye gari matata gata a kusan mu ga mu da motocin ba mu aikin tunda in ka rubuta layi sai kai wata hudu ka tafi mu yan nan cikin gida mu ringa kaiwa ya mai ko doso a daga can a ringa bada kenan mu daga nan mun juya kenan nan mun san me zamu iya kawo mu a cikin tattalin arziki na ƙasarmu. Shi kuwa ɗan sanda na ƙungiyar direbobin tanki cewa yi a nasu ɓangare wahala ce kawai tasu. Mu tun da aka buɗe sauran a cikin wahala miki. Kan mota ɗaya ta Nijar ta yi lodi ta kasar waje. Sai ta sau biyar shidda. Mu namu na Nijar suna na a tsaye ginka. Mu abin da muke so an buɗe gidan an yi soni da a maraɗi an yi ta a yame mu a bar mu miya kaya maraɗi ma daga nan mu kalodi muna kaya maraɗi muna kaya yame itaran eh, je su je su ɗauka. ko yaya ƙungiyoyin horo hula suke kallon lamarin sadat iliya dan malam dan farar hula na mpcr. kun gaba wani ci gaba da aka samu kuma yau babu wani mahaluki ko mu yan hore hula ko a gwamnatance wanda na taba ji an yi bita an ce takameme ga abin da aka samu a cikin wannan hada-hada ta man fetur ake kenan a takaice wannan aikin man fetur mu ganin da muke ya yi an hwana wa'ansu 'yan tsiraru da al'ummar ƙasa. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida Tamar Abari, waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma karfe goma sha biyu kenan da minti goma sha takwas na dare a nan Washington ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Muna jawo hankalin mutane ba mu hana yi armi ba, amma a bari yara su kai yanayin shekarun da ya kamata su yi armi tunda a cikin kod an ce kenzan. Ni ko na san a shekara goma sha biyar sha shida sha bakwai masha Allah yarinya ta kai armi Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakin namu da muka gayyata domin ba da gudunmawa a yunkurin shawo kan matsalar aure da 'ya'ya mata da wuri a jamhuriyar Nijar. Inda bincike ya nuna ana aure da sama da kashi saba'in cikin ɗari na 'ya'ya mata a ƙasar kafin su cika shekaru goma sha takwas. To yau bakin namu sun ba da shawara ne kan matakan da suke gani ya kamata a ɗauka domin shawo kan wannan matsala. Ga wakilinmu Yusuf Abdullahi da jagorantar wannan tattaunawa. madanka ko fatima ana ganin cewa bangaren ku na iyaye mata ku ne ya kamata a ce kun fi taka wata rawa a zo a gani game da wannan batun na gurɓacewar tarbiyyar yara ƙanana wace ta sa wasu iyayen ke fargabar cewa idan sun bar 'ya'yansu suka kai wasu shekaru ana iya lalata su yanzu ɗiya mace je sha alakwal an koya mata al'ada za ta gani shi in ta gan shi ma jiya ta sani wasu ɓoye ma uwayen suke yi uwa bata ma san ba paske bakki da kulawa baki ma san ɗaya na yin shi ba kuma zan komawa baya kaɗan yau misa ga babu aihe aihe iya mata da san bar aihuwa me yasa saboda ƙwayoyi da suke sha su ma sun ga uwaye na sha ana gudawa ga tele su ma sha suke yi da ina muka san ƙwayoyi da da kake aihuwa ma a gidan mishi ma baka shan ƙwaya baka shan wani filin da ake cewa lokaci ya canza don wannan tarbiyya sarti na yarda lalle lalle uwa ke ya kamata ɗiya mace ki zamana da ɗiyake ki san me take ciki a lokacin ta in ya kamata ki sa hankali ga wannan ɗiya kuma ya kamata ki rinka hira da ɗiyake mace abu kaza bai da kyau in kika yi kaza shine kaza in kika yi haka haka amu a lokacin da ba kama ya hira da uwarka babu hira mu da uwayenmu sai in tabu hira me amma akwai wasu jahohi da su hira irin wannan na hira armasuwa ko uwaye na yin shi me mu a lokacin nan babu amma mu yanzu da yake mun samu ilimin karatu ya kamata mu zamna da ɗiyanmu sun je kwal mu ce musu wannan kaza ba kyau bane wannan shine mai kyau wannan shine mai kyau kuma ya kamata uwa ki san ina da kike kwana me take kawa cikin gida ya take huta kaka shirin ta yake in ta koma da me take shigowa ya zaman to kai muna aikin gara lalle gare mu muke tunda ni ma uwa ce kwadai ya mana yawa dan suna son mu ga ɗiya ta shigo da abin da za ta baka kai uwa kuma wannan da nake cewa fitar responsibility tana ba shi kuma uba bai badawa don yana sa abin ne ya shigo cikin gidanka baka ma sani ba amma billahi inda kwai addini ya kamata a kiyaye lawal adamu idan aka yi la'akari da wannan batun na gurɓacewar tarbiyyar yara ƙanana da ake gani a wannan zamanin watakila iyayen da ke gaggawar aurar da 'ya'yansu na da wata hujja eh, lallai mala isu wannan al'amari na iyaye waɗanda ka buƙatar ɗiyarsu mata tun sun tashi balaga awar da su wannan hujja ce mai ƙarfi kuma wannan hujja ce wadda ba ta da ma shawarar naƙi saboda da ka bar ka ta ta lalace ta ɗau kuma magana kwanda ka awar shida amma auren ya ake in kana ma aure ta ka nemi wanda lalle zai ɗauka ma alkawalin zai kare mutuncinta da hakkinta tunda miya ya yau yau duka in ma aka kewaya tun da grand ta haɗi duk abin da ya kawo ga matsalolin muna ciki yanayi na talauci talauci shi ya babban umar uba ka ga ya mace yau ta iya tsayawa wuri guda kuma uwayenta da wuya su san cikin irin yanayin da suke yau dai kaga cikin babban birnin yamma in muka zagaya bakin karfe goma sha ɗaya wurare da dama inda muke gani ɗiya mata ne ƙanana in ka gani ma kamar ka ɗauke su da yatsa amma in ga cikin irin hosuwa da suke ta tuhaya in ka ga masu ɗaukar nasu suna ta suna amfani da su sai kai mamaki in kai kana da imani ma wallahi baka samu abin da za ka faɗi ba to yau me ya kawo na shine ce baka shine halin talauci garasar ta ce lalle akwai waye waɗanda su san da rayuwar su ba na surtu mu maza ka shigo gida baka san baka ba da dala baka iska abinci wannan na imani da abin da ta faɗi gaskiya ne yau ina kira ga mazaje ina kira ga uwaye da ma ba su aure ba in ka san baka da halin za ka riko iyali don saboda ba kai auren ba riko yanzu yau in ka tashi kai da kai ai yara tsaye suka suka rika su ce baba ina kuɗin mu to a wasu sai dai uwa ta yi ka she washe ka yi a barin kuɗi ka zo ka bar iyalinka da yunwa kenan kaga babu responsibility kenan dole ne ɗiyan mu mata wani bisa ga suna shiga cikin wani yanayi wanda he sun nemo su kasu ba uwa ya tallahi tunda uwa wadda ba ta aiki ya za ta yi ta zaka ta ba yariya hatta da mangana shawa hatta da turaren ga ya mace dole ko koyi take ga abokanta sai ta yi kwalliya yanzu babban birni mai yin matsalar yanayi aure duka sati duka sati aure yake kuma duk auren da za a yi sai an sake wannan kayan da suka cewa uniform eh, zannuwa iri to wani la toujours a Nijar. in ba sata duke kasa kai ba ko kana bi wata hanya ta da hwana za ka samu kullum sati kai ma mace da ita da uwarta ko kuma da ita da kannanta kai musu uniform na aure tunda biki yawa gare su cikin fami Malam Usman Amadu wace hanya kai kake ganin za ta iya kasancewa mafita game da wannan al'amarin babban abin da za a yi dai a fuskance shi shine iya matan a yi kokari a bar su ta yi makaranta su nemi ilimi in suka ta yi ilimi ta kowace hanya addinin ma bai hana shi ba duka ilimi da ɗiya mace da ɗiya namiji duka Allah ya ce lalle kamar yadda na ce mu yi karatun Qur'ani ba mu yau muna ji saboda bunƙasa addinin musulunci cikin mu ya ce a ta a nemi ilimi to a bar ɗiya matan nan kamar aka bar suka ta lakwal ɗiya mace da ta kai lokacin lakwal aka sa ta lakwal kuma aka taka tsantsan ta tsaya cikin kin nan tana karatun karatunta aka ci gaba da tarbiyya da muka saki aka maido da ita aka ci gaba da sensibilization da tsarewa da jawo hankali da maza kin uwaye da mata aka rike wannan tana cikin lakwalkinta kaga sai a kai lokacin da za ta arman a yi arman ta yi shi cikin wayayyan ita kanta ta waye ta san yadda za ta yi ta kula da gidanta ta san yadda za ta yi ta kula da iyalinta ma yau an kadi ba kamar wurin aihuwa in ciki ta samu in ta yi lakwal ta kai wani lokaci lokacin da za ta arme kaga ta san kaka za ta tafiya da cikin nata har Allah ya kai ta rana aihuwa in ta yi dan nata ma ita da kanta ko ba ta yi karatun likita ba ta san kaka za ta yi ta rike ɗanta ya samu kyakkyawar rayuwa ta gari kuma ita da kankan take yanzu da aka gai haka nan aka ce dumu maza madam kako ta ce mun saka ma mata aiki in yanzu ita ta tahi ta yi karatunta har ta kai secondary ta kai university ta hito da diplom da takardunta na aiki ta samu aikinta kaga ita za ta yi arme za ta yi arme cikin kyakkyawar rayuwa za ta yi aihuwa cikin kyakkyawar rayuwa za ta yi rayuwa da iyalinta cikin kyakkyawar rayuwa badan ko fatima ke kuma wace shawara ke gare ki domin samun mafita game da wannan al'amarin ya kamata mu kan mu gaba ɗaya muhimmin al'ummar ƙasar Nijar kowa da mata da maza kowa ya sa hannu wannan abu al'amari mu ciwo kan shi merori su sa hannu kowa da karce ɗin shi da masu unguwa shaf da karce da sarakai kowa ya sa hannu cikin wani al'amari na tarbiyyar yaran mu mu zamanto mu kwaci incin tarbiyyar ɗiyan mu armi ina kuma tun da shine tam ɗin shirɗin mu lalle ma yara kankana armi kowa ya san akwai illa ciki muna jawo hankalin mutane ba mu hana yi armi ba amma a bari yara su kai yanayin shekarun da ya kamata su yi armi tunda a cikin kod an ce Kenza ni ko na san a shekara goma sha biyar sha shida sha bakwai masha Allah yarinya ta kai armi a mata amma shekara goma sha ɗai sha biyu sunan ka amshi dukiya don wa'insu dukiya ce suke mallaka an kasa daki miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan uku ka kai ka sai da ɗiyarka tunda ni sai in ce sai da ci ba arme ba ne ba ka amshi kuɗi kuma daga baya wannan kuɗi da ka amsa miliyoyin nan biyu uku da ka amsa da su za ka maɗe ka magani don maido maɗe ka gida za a yi ta lalace shi wani namiji babu ruwan shi wata zai nema kenan uwa ke ci ga arkani ke ci ga ne." to don Allah dan annabi ina shawo hankalin al'umma ƙasar Nijar da mahaukuntanmu da kowa da kowa mu sa hannu ka tarbiyya ɗiyanmu don tarbiyya a gida ya kamata ka koyar da ma ɗanka ita Malam Laula Adamu kai kuma wace ce shawararka? Kira ne ka ga hukuma. Hukuma ya kamata ta sake dibawa akwai dokoki na kasa da an ka'aza tun lokacin kamar da ta ce Granson marigayen kwanci. Wannan dokoki a komo da su na tarbiyyar da eh, al'umma. Gaskiya ya kamata hukuma ta kama jikinta a sake diba waɗannan dokokin da a sa hukunci mai tsanani duk wanda aka kama a yi mashi irin wannan abin da aka gwada bara yan suka hito feji tana gwada su in ulat tijo kake diyanka da iya azari ka son gani ke diya mace uwa ki son gani kenan kana kai la tijo ma an dai ka san cewa kanka daga nan ka da ka to ka zaka ba kanka mutuwa wadda wanda Allah bai baka ba kenan gobe wani ba zai shi ba in an ka sa irin wannan dokoki abubuwan za su rage Inda za mu dasa aya kenan kan wannan batu da kuma fatar za a haɗa hannu wajen kyautata wa 'ya'ya mata domin ci gaban iyali da haɓakar ƙasa. Yanzu a madadin baƙin namu Usman Amadu, darakta ma'aikatar da ke kula da yara ƙanana, da Madam Kako Fatuma, shugabar haɗakar ƙungiyoyin matan Nijar da ake kira Kwangafen, sai kuma Lawale Adamu ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin fararen hula a jamhuriyar Nijar. da wakilanmu Yusuf Abdullahi da Sulaiman da Barma da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya yi alwashin maido da 'yan asalin ƙasar da suka makale a Libya da sauran ƙasashen duniya ta wajen faɗaɗa ayyukan inganta rayuwa al'umma. A Sudan ta kudu kuma wasu 'yan bunga sun kashe mutane 43 galibi mata da kananan yara suka kuma yi garkuwa da sama da mutane 50. To da wannan ne kuma muka kawo karshen shirye-shiryen na wannan lokaci sai an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, bakwai agogon Ghana za ku ji mu dauke da wasu labarai, rahotanni da sauran shirye-shiryenmu da kuma saƙonni da kuka aiko mana amma kafin mu yi sallama da ku. muna taya alhaji isma'il almajiri kano murnar samun karuwan haihuwa na ɗa namiji da matarsa hajiya rukayya ismail ta yi wadda ta haihu a birnin new york ubangijin allah ya raya wannan ɗa da aka samu yanzu a madadin kowa da kowa ɗin sashen hausa na murya amurka musamman ma grace alheri abdu da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri ce solomon abu da ya shirya ya bada umarni da kuma injiniyanmu na wannan safiyar wato malam zubair baba ya koma kiri ne ke sallama da ku sai an ji ba.